أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبعت على تبتي الله صلاة يتشي بأمي تبتي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم minan na safugu benin ramadan 1435 kalenda nigeria na da ya je safugu ta yan july 2014 kalenda miladiya ya ci gaba da katon littafin ya bugu ya tukuli muslim yin sahihi imanin muslim shafi ne da mai page 151 nomba ya hadisi rakami 352 ko ne ya dufe gudu ta ci ni katon littafin wucin Manga ga karahatul qadari nina na nafo na ya zaje ne ya alkazawo ẹzọ lẹ́ẹ̀kí lábángoci wọn ní lẹ́ẹ̀kí o lábángoci olúgbà kúyọ́gbọ́ wà ní gbóró wọn nwa zùmọ̀ ya wà káfàgbà lọ ko wata cinwon wa kafa guba baya kuyoko inda ga idan alkazau a nabi funin ku an umara bin nafi'in an abiyi a yi umara an na rasulun mahi sallallahu alaihi wasallam gidi a nabi sa sallam na ha hari alkazar a nabi ka alkazar ku kala ga kulki da nafi mutu ga nafi ga wama alkazar ku fi alkazar ne kala ga ya hali ku ba da rafi sabi a ga sashiye kiye gizo kan yiwuwa wanda turuku ba za ha a ciga sashi wuya a nabi kan a nabi manan hu ɗargun yau ko? a yato fonka ya ga shawo ko? wanda fonka ya kawai shi bai? an ke sarari ko? alhamdulillah hukumul wasila wal mustausila hukumciyar

izagin na catayin manejin zagi ne wa da zai wani kasa sharuha tin yi wuce awaya kuma tin yi waya nabiya na ci da ba a san ga zauje ha yuri duha ga ya ba wuri afasilu sharaha gbanigbẹ́ mẹ́tìlá yi kala rasulullah عليه الصلاة والسلام قال لها أنا لعين الواصلات زيجيه لاتين سلتين لانا تقولي تبطويا عن جابر بن عبد الله قال غزجر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نو أن تصل المرأة برأسها شيئا نعين ذا جعلنا إنه تعصو تينونا نولي أتاتي منتي نصول أصباتا واني فيو هنگا فيه عبو والسلام من الأسلام توجيها يريدها ẹbá wọn wá jí náà àmángọ́ ìgbẹ́gbẹ̀ natural ìzàbá yí ìlàjáde fẹ́ sàfihàn abẹ̀gbẹ̀ ìlàjú ti yẹ sàfihàn kọ́ mí ní ẹnẹ́ mẹ́ sàfihàn bá jí ìlàjọ́ lẹ́ kí dẹ̀mù kí so bá ní ìlà ìgá sàkẹ̀dágá yí àti yóò tó wọ́n fútawa ẹtí jẹ́ amma ci ga da bumeni wale egbo ga ji kiyo egbo ga ci ta egbo yi zagi na dede yi tubu eba febe eba bi egbo e wa mu rato daga na ci wa wa na lati ya so bo egbo fa bayi anabi ga masa masa la egbo an nisa'ul kafiyat iragi na ji aka fanin wani abadi ne gaga ki alkasi ya to zai ya ka ki al'ari ya to da shi ya funan so abadi da wa gaga ti na ja ka amma ya fun ajiyo alaura pata fidin gudun عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم A ga sinfani min ahalin nari safiye yi guba na mini ya gimi na yiwuwa ta wallan ara kuma miliyaya mana ala je ba ni a ma bibir bizumagwe kawun jama'a na jima'a jima'ahun siyatun babbar da ya bula da shi da ya ka azna bil bakari ke tintara nan kwanan ya bu na biha na sane la'adda za a gishi nan wani sa'un da ya zagi shi na shi su ya tun a tufuwa fan ariya tun amma al'aura shi shi da mu latun ɗaya eh, fanza shi daga ya koyi boro ma ila tun a suma ma ruwa su na ya tiye shi ka asini matil bukti to a ga tozoyin rakunnu yo alma'ila na tozo na jiki nan tozo na fahimni nan ma na tozo na karkata hanyar nan wace ta da ko wace ɗe in da gini wuce la ya da dukunar janna a ga da alijanna ba wala ya jidi na ha, amma wato kan alijanna wa inna ha, kuma hakika kan alijanna la yujadu min basirati kaza wa kaza a ju daga yadda da kazo da kaza kí wọ́n wá gúngun yàwó bá wẹ́nẹ́bù kéde alama ìkí àmìnà na ìgbẹ̀ ìzàgírí ní magala ti àkọ́ dédé ma nẹ́jì wọ́n ni yán ìzàgí àgáfẹ́ ìzàgí yìí na mú fọ́ni gẹ̀yí ba ko da na kasan kane mun fana wa ga fele-fele ji to ni yi to kane yi fada ni mana wa giyar wale dole kayan zagin nan wuce ya gurun ta hanya ma mu bai yoga amma kana wata ya ne rigen doro jiki a nan wadda waya bane ne zai so kwashe da muke shi filiyo da nan wale ga ɗin nan sos ne fitina wuci kuyo ya society sai da sai ta abuta nan عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بقى حب الكلام إلى الله أربع إبقى نبع فقدنا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر isa tabbata ya so yace ya fata tabbata ya Allah adi zai zadi wuce ya gaskiya na sai Allah Allah magawancin ga la yadurruka bi ayyihin badata wa Allah so ya ndo no racha be ni ne gunin nona wuyo ko na jiga albakiyatu salihah fasali buru al-iftizan izini wa izini wa wo jiga ko wà gẹ́dẹ̀ mú ẹwà gọ́wọ̀ tí kọ́ orí ẹgbò wòlé ní kí o fílẹ̀ lápapọ̀ síra lóòlé kọ́mù dá hali ní wà gẹ́dẹ̀ lóòrù lè wù yáni kọ́mù dúngbò عن أبي بردة عن أبي موسى العشاري قال جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أبو موسى لبس إذن عمر جدا السلام عليكم أمي شو سأقول سبب هذا أبل أبن قيس أبل أبن قيس إذن لا أبو موسى العشاري سنوك يا يعشم فلن يعزن له أبجي بن يعوان فقال نقع السلام عليكم هذا أبو موسى لا أمي التبطي يا yaye abu musa danare musa ya gano wai assalamu alaikum hada lashari assalamu alaikum an miji da guri tabbata wa abu musa lashari da ne ji sallamar sunan sarrafa ta ɗiɗi wajen ruji zuguta ne ko zaɗuwa bari wuja ta ɗiɗi faƙala ga ruduwa riya ruduwa riya sai zafin ga yi wa biya yi wa biya yi wa biya faja'a suci da bai fakalwa ya ba musa wa ya wa abu musa ma raddaka kila wace ashe mu kunna fi shuguli ka ku ne jofe yi sallama na ya fi ganga ya yi shagala fiye da tun doci kila wace ashe mu kala abu musa ga sami turasu da allah sallallahu alaihi wasallam ya kudu yi wanda tuciyar ta ya ce gaggan al-istizaru salatan wa gai wayi bini da wa gada da na wani zini wa wani lukuta fa in uzina naka, aga yi zini jiyawe wa illa farja kaga maji zini yawe a matsuwa wa jikiyo washe bai mana ji sallama zuni ji sallama zukuba ji sallama zukuta kun ga abu zuguta wa jikiyo sallama kala ga latatiyen ne alahaza bi bayyana wa da jariya bibe ganin na kiri an yi gane biga ganin wa illa kawo mabi jariya ne ya mafa'altu wa fa'altu ne a jikazan ya jikazan faza babu musa bu musa ti da kala umar sai na umar gan in waje da bayyana ta jidu inda nimbar a shiyatan wani gajiyar nan ya jiwe kagun dede in waje da bayyana wani gajeri ta tajidu inda mimbar ya tsaye bayan mimbar wa shi ya tarbo zai wa in lam yajid bayyana falam tajidu kagun maji a masu kuya jiki a yan wa biya fannan ma an ja bila shi ka ku lokacin da suku waje duwa sun asun sun abu musa kala ya ba musa ga yawa abu musa mata kuri kiwa gan a kaji wajen ni je ga daga ji izini zuguta amma la ji izini a wọn suje gudu kala na mabon musa gan waje ubai ibn kabi kala ubai ibn kabi ga eh adlun idza adalci kala ya aba tufail ma ya yaqulu hada kiza ne gore kala ga sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa wala alaihi wasallam ne ga ya ibn al-khattab fala takunanna azaban ala ashabi rasulillah ya umar gashi ga na sai fa a da bija zaba da mu Kala subhanallah ta zai tabbata ya ce ci ina ma samitu a mi wayan da ciwo fa hababtu an atasabbata A min ji tabbatar wayan ga e ne ne sai na barwa kan ga ne kiyo kaga abu musa jeri be ga hanya ne bi ga guji kiyo guji da daga ko guji bula guji bula da ko aje nan ya ji bi nan abu musa cidawa dawa ubay ibn kazi yau bai bu ka kaji na alibi gaggan na ga e za zaga a wayo zini muji wayo zini buta ga ga hadis ne a wasu lona be Nigeria najeriya ti de ri ji nga o bai bu ka yi to a usaid na no so ko mursu don su kore gaji hannu da sahabi shi ya nabi mare ga wani gan wa ji gan be ji ci za ba amma abu musa ga ga gargana wa mu wuri tabbaci ya e ga mu ci na to hadis siri da nayi nga zai je wa ga hadin karu ya khabaru ya ahaz ne dikiyo idan lagwasun a ta gan ngbẹ́sí ìbọ́sùn ajàgán ní ìsọ̀ àbẹ̀ pàtẹ́ àìdìlẹ́ àtẹ́dẹ́dàgbà fún ẹgbẹ̀rẹ́ méjì méjì ṣùgbọ́ àtò ní ẹ̀yújì gbogbo kàfínú sí ẹ̀lẹ́ anínú musalam hmm? abu tufel ngáàrù bẹ́ẹ̀ fún káàdìá tààrí mú ngọ́ọ̀lẹ́ àdífin náà ń gẹ́dá àtàtò ke tó A da òun stéètì ṣe gbájẹ tẹlifóònù wàdí sẹ́lẹ̀mọ́ wọ́n ti rán àkó wọ̀gá àṣẹ tẹlifóònù lókàtí ìdánwò ní bá sọ́lá ti fẹ́jì wọ́n na sọ́dọ̀ wọn sí yàgọ́kún mínà zọ̀yírẹ́kí bẹ̀kí bá di lokacin wuta na salata wura tun lakun nan goya zushe fon da wannan ba ni dole da wani wajen zaun ci ga biza kan ga unwa lokacin salla na dole motsi le da ba ni a ci salla na wa ga wajen ya waje waya ya zanu ci lokacin can mun ji wa salla mu a don mafa waya ni a kufula na silent a because in distraction bebe wọ́gá tó ọdí ìgbà sẹ́lẹ̀mẹ̀ wá gọ́wọ́ jẹ oúnjẹ àlóyà bèbè ganyi lokaci ya ofe gi waya gogon ji wagon mu gagan wula ɗe to yana wa gana wani wani ne ge zaji especially zai ge wa zaji nan ko yanzu jikiyo yanzu sun da yan sai ci ko

a'a waga aja da bulatif ne bakar abu zai jini ko laji ganewa yanzu jikiyar yanzu wani ta fi wuce ɓare a lokaci da wai tilayen faru wuce ko? to? ki ladabi na shi deal with faith you know ki le de gine ji deal with computer yon, ki le de gine ji deal with internet yon, kachan wa diye nye chi mga ma beye so si ne liye chou yon. Ko? Allah alam. Tari mou nazar ki beye tri gayri haram ou bo, nye ne la la chen, mi lan de tri an sari ibn sari ni sari, an na rajula ni talati, hadi li bazi rasulillah, zan gwe chi, shi ya ci. da koya annabi za a sallam ne wa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bamba bi annabi sallallahu alaihi wa sallam ma madra ipa ya uku bihi ra'sahu na walali tiwon falamma ra'ahu rasulullah kakuna annabi sallallahu alaihi a sallam liwiyenin qala alaihi gan law a'lamu annaka tanzurni Ni ga ɗi waga wai kini ne lasa an tu bihi fi ainika mi ga ya kpade da zoyo kala rasulullah alaihi sa sallam gan inna ma ji ila iznu min ajili basari ala izini labi ebe yau imana kawo gabin ni za ce ji sallama wace waye zini da ke ya sheku feshe labu ya ko ya sheku ba koma ko amma zai ga baitul gairi yi da bani a e, nishi most extended family structure wo kuni hata hati so we gadambo it sounds as this is a me hmm? amma at the same time no we gadambo it sounds as a me da ya nufa to kata zajo you don't have control over kata language ah. you need sallama you need izini you need this you need that amma mi ni jula okin observe le le le ga emi ara yo ni at anywhere that is that pe pa ko gan won ale gen ni pata wo itu ni ki iji jare ni la ta ku lu bu tan ra bu ti kum hatta ta ta ni so to sali mu ala ahliha to yi zakan yi mangoya ya tarbiya ya yi rin da shi yadda ci na bu mangoya expose yi zakan ya yawan kawun gaiwa gamu ko e ba da yi ya so ba da shi mangoya yi zakan yi ne yi mangoya za ku ci ne yi ne kawon yi zakan yi ko why wade tasiri buwajiya sai wasu tarbiyu ko mai ta biyu Allah kiyaye ana biyu da rata radiyallahu wa anuwanin na biyu fasar zamkada a na biyu yamma za a fi bai ce komin birari isnihim da na gada shi ya ce mi zan wace lewa mai bai zuniya nan fakari halallahu an ya fukawo ainihu wa ji amiliya na gaza wace ya goyar wale kiyaye mu ránṣẹ́ láàpùtàkàtàjọ́ jàfẹ́ ṣe ti bà fún ní ẹ̀mí lánàkì ilẹ̀ ẹbọnúdé ríngì fìtí wa kọ́ wọ́n lè dédé sí iná lánàkì àdágún tátúgbọ́n jàfẹ́ ṣe ti ẹ̀mí lánàkì ilẹ̀ ẹbọnúdé ẹ̀mí ti ti pa rẹ̀ kọ́ nílá yìí bá gáṣì mọ́ ba àwọn ilé tí a ń wọ́n ni tuntun ṣàánú ndọ̀tí ẹ̀jẹ́ tó dẹ́ sí ọ̀nà tí ẹ̀jẹ́ tó dẹ́ ń gbọ́ àmẹ́dá àti bọ́ normal lánàkì máa gùn tátúgbọ́n ci ti ń rà yé ìmìlà yé inda ya yi nan zangaci ma kamera ya foyi nawa da fata wanda ya ba fuwe zangaci bo mun yoga daga bayan da lokaci kaza kaza da kiyo kwado kuno na eh, kyanyo so efuwe ba fuwe yi ma wuji kiyo ugugugugugu ya shiga ga sai fata wọn kẹ́mẹ́rà pé wọn kú ìlàjí na kó wọn kú lábí ìdáwọn ṣùgbọ́n fún wọn kó ìbá bẹ̀mí ẹ̀fún wọn fi mú wọn kó abẹ́jẹ́ tó túnà èlé ó tó dẹ̀ náà jẹ́ ìfẹ́ báyìí yé jí ṣe rí rí ní ìgbèdò jẹ́ ìsúná ètò ti pátá jíjẹ́ ní ṣàrá wù gburu taharimul khalwa bil haramu bane daga ake bugi da yin والدخول على أبي العام ويزبون ليتوب عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يبيتن رجل عند امرأة zandon gabagin doru galle ne bayan zage ma sayyibin in zage ne ba zaura na ma illa an ya kuna na kiyan da gwangai wa gaye ba mu auza maharamin kuma wai zo mara mu e ko no ga da bo bingo le ne ti dikiwo eh yadda ci ji faruwa wo ogbogan normally bàbá ayíyá ṣìṣì ọmọ ìdè láti da ọmọ ìdè tí ẹ̀ ọmọ ìdè láti ẹ̀ daga kakunin ne ya shi nan har bai kakunin ba ya kinin desire yin zage a gardin ya shi wuce wuce zuniya ko ya ji bayan dagar nan wakar ba ta kada psychologist a da sai bal adde takada yin je gbotu da ni sai gagan e zaga shi kun ba yi sound mai da lafiya kun ga lele har da kakunan wasan lenin within awa wutan doro Allah rawar la'asar sai yi ya same man sai da ga alici da nan a shekarun yin zagin da ci tsuma ji zo maharamuwa shi lirin na mai jiun jan salam ga ake tawar kama da ka ya buga zu jikiyar ya zo ya ba ko doctor da nurse yiyo ko ko doctor da patient yiyo ko ko zero ko direba bai nawa ga yau ko ko da ga ne yi tsonin ga wasu ke liyo ba ta da duki yau should be careful an ukbata ibn amir anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li iyyakum wa dukhul ala nisa'i ne ke gan ba ya ce ga da ban zagi joman fa qala rajul min al-ansar zabaila tin ansar jogan ya rasulullahi ya ce ce ta faraita al-hamu wa al-hamu kala ne daga alhamu almauti ne alhamu ne tutu zai alhamu wa yayye ba kala muslim kala ibn sa'di ga alhamu aku zauji ila alhamu na yayye ba wa ma shi ba wu min zai dhalmi mai daga ba min ya dangiye ba wani. ibn al-ammi wa biyu da ne biyu ne. wani zane pata ji da muwa ko no ile yi ne man ji saba zai wuye mina a gadan bo fulili wọ́n ilé ìzìnlẹ̀ ọkọ̀ bà nílò tí jẹ́ faruwa o mọ́dínwá ló o tí ó dínwá dínlò tutù wọn ìmá na tìndà aláìlàjì náà fìtà na ẹgbọ́n kuma ẹgbẹ́ abẹ́ ìbẹ́ suspect yẹn yíú gan rọ́dà ní nẹfẹ̀ ní àná ògèdè àná ògèdè àti àmì ti bẹ́ yíú rẹ̀ nígbà wọn jíjẹ́ olóògbé عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال أنا دي متاكي منبر وجغل لا يقولن رجل بعد يومي هذا زان بايا فوينن بايا ينن زان دورو غاغدان alamu مضيبتين bibatin e يوم إلا man illa wa ma'ahu rajulun aw ithnani inda gwaza ba inda ta ma'ana ya bada abuwa da yake halwa ta ɗaga gumo ta da yin zagi ya to zagu ba kawai in ba halwa take place don samun take place hmm. yes ma shiga ga wa take place odo zan ce ga a an ga mota yau yes suka ci cinta da wa ɗaya da zangunin muna ne gbogbo ẹ̀dà àbíkí àfùgbọ̀ sún fọ́sẹ̀ ní gbóró àrùkà sí àrùkà ẹ́ rúkúyà kí rúkúyà ẹ́ yau waye aduwa ne rajiya zanen wasu ku yawon wulu sagunan ta? aduwa wasu ku ma ka shirka sun ga ka shirka ke yau wale ga asali ne ga rukuyanin kwasali ne ga rukanin kai zawo ma ko ilami caji e gandoci na wa gan wuce gaji lafiya ne mai fiye roka mu yi wayi mu yi daidai zai je ji zai je sababin yandoci yi nan pa ẹ̀hún ni yóò na an àìṣẹ́ta da bana na aisha ana kalacin ga kane zashta ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga tsayin kwando cijejin raqawu jibril malaika jibril ga jin rukuya kana wa daga bismillah yubrika da sune ce ci ce ci go ya lafiya min kulli da'i daga batan don domin yushfika ce ci go sagu wa min shari hasidin iza hasada nan da sharri yana ne shari dole yana ne da ne wa shari kulli bi aini mai shari yana dole da bi yana wanda ga al'ainu haqqun alai ga al'ainu gaskiyu ana gurin rata rabi Allah wa hannu ga alif za a sallam ga al'ainu haƙƙun al'ainu gaske al'ainu al'ainu wa walaye al'ainu mai lanuwa ya kone nuwa ya guti yanin al'ainu mai ke la cid ko al'ainu mai ke la zaciyar eza so al'ainu je ma'ana dokun amma ba ni jiga al'ainu hakkun na eji fasara ga ga bi ma'ana ẹ̀yìn e yo na dẹyẹ zọ ń gáza ń gbòtí tí lébè ní èdèdè kó bẹ́ẹ̀ mọ̀ dèdè zàwọn ti ká Eh? ainu ɗayan eh, mazaɓen yumin ainu madaba ne da ke jiki nan ɗayan eh, to a jingwada wa a fomo siri wa biye mafi tita shi wuni so al'ainu kiyo gaskiya an ibn abbasin an nabi sallallahu alaihi wasallam kawala annabi ga al'ainu haqqun al'ainu gaskiya walau eh, ne shay'un sabiqan qadari E, ga da ban ga abu kadara ganin sabaqa wal ain da al'ainu ga abu amma gole to na ain a accept zanin wa ga tiyan a ja azkaruji wa ga dan bo ja azkaruji wa karu laji wa karu ji da sauransu ka ai ai ma jiya wa accept wa ko maga accept wanci ya ce kaddarar kenan amma asbabu na wajibi ba ta fiye protection na suku wayaji Allah wa ala an aisha ta annan nabiya sallallahu alaihi wasallam da bana na shiga alaihi wasallam ka ne zai ta ya karawa na nafsi bil mu'awwizati ga nabi ga ta yi wajen fe ba mu'awwizati bi titacin ko mana birabin falaki birabin nasi kulu allahu wayan yanfusu mucajin mucin gidi ko falan mashtar da wasu uhu kaku na batan ya nabi a tsanani na kuntu a karawa rai na di fe gbo ya nabi wa musahu anuhu biye digi majin fe majin fe lusu na kan nabi ya gwa nabi wasu raja barakata ya bo kibo ba albarka hubo a shawale gan to to na jirabi falaki birabin nasi waji shige nan ezara be shishi mutum ma gba wa zanduwaci gbaiwa la'azu na kan ko? a yi kan gizo kan gizi irajiki e o? zagbawo an jabirin an jabirin na abdullahi radiyallahu anu kala ladagat rajulan minna aqrabun kinkere wato zanu ci mini ibo wa nanu julusun ma'a rasulillah yimai ya ta gumfa mabiya ni bisa sallame faƙala rajulun ya rasu da Allah zaɓa inda ci ganga ya fi ce ci arqi arqi ma min ji rukuya qala ni diga man yastata min man yanfa khaw falyaf'al da daga ji ko ne wonci a je ji amfani da su kun jiki Mun ji wa fi riwayat al shiga fa qala rajul min al ba gina shiga min jama'a shiga arqihi ya rasulullah ba da min ji rukuya عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم dan da jimini sahabe ya ne da kanu fi safarin adan zafan maru bi haymin ahya'il arab a cigo e furu ci ga ko e shin ga cin ne je balare da jo fastadafuhum a ciwa ga la ya kinga falam yudayifuhum a ga. faqalu lahum a ciga ga hal fi kumraki in ba da laguta ce yabo na marukuya jina a da laguta ce yabo na macibe jina fa inna sayyidal hayy ladigun aw musabun zanainu sayana zanainu sajabu ko ifwa wona sayatu eh, ko yaju fa qala rajulun minhum na'am ni sahabi ali bin najazaini ga e marukuya ji fa ta wuti da abu fakar faraka bi ya fi kitabu cikin rukiya gbogbo fatiha fabara arrajulu a bayan ta hajji lafiya a kati an min ganamin a nan yi hmm? a mana na gina kuji jina ta ruga ginin yi fa aba an ya kabala ha a cingwa wa ga ta zukura zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam nga so nga da ni nga da da pe ya ni yezo fa ata nabiya ga ne da ba ni sa sallan fa zakara zalika law ja ta ya ni ga anya ji hanni majin hanni majin fa qala ya rasulullah ya ce ce ci ma raqaitu illa bi fatihati alkitabi na ya ji ruku ya na sai fatiha kawai fatabassama anibi ki sama wa qala ga wa ma adraka na ruqya kida da ti ga ruqyu yona thumma qala wa kuzu minhum egwo biyayi wasu da bole bi sahanin mini wani lara gwamnati zai yami imana misalin ma'akul ya gaji ya gwanin gina alaye nan wasu ribu ya asali yadda raba ya giya adayen amẹ́nà pàbọ̀lẹ̀ kíyàn wasu ribu ni ma na bi bí i ma na ẹlá bi bí ma hukun ne gadon da ya yi a tilata shi ne kan wuce ba nabi wale hadis na ga na ji tabbaci ga kiyo ya zaji ruku ya wani wani ku fashin amma yana na, dabanin ga mai laifiyar ga fashoyi nan ya zaji to zane ya ji ciye nan randoro akunle soko ẹgbọ́n ni lẹ́mọ̀rin rúkú ya di bẹ lẹ́mọ̀rin lèyẹ jí gan tíbùtíbù ó ti yìí sáàṣì gbá nínú wọ́n a jẹ marketing strategy yẹ serious ewó wọ́n wá ń yìí wú jí kí wú jẹ yúrò ẹ̀yìn yóò wani gada ji ci bai umarta ilimi ya ci bai jihannan ga zagi ba ku ta zagu na batawo kuyo ẹgbọ́nà ẹgbà àṣìṣì wọ́n àgọ́wò yẹn dúró kúyà ẹjí zagi náà tó ẹgbìyàn ọ̀tẹ́ gbátò jìdòrò kúyà pẹ̀lẹ̀ ánà alúlábẹ́ gídá gúgbù lótú mọ̀wá gọ́wọ́n àdá village náà gáwọ́ wuce sanadi biye bon na go fuse daga a fiye loje kuma da wa gwa wanda wajen ganin jin na ta arsu na jin wuce ya kan ta yaya dan hmm? goci ene ya jito ci biye kaza da dana wa a amma ya gwana waje da yin da ci ya kuna zuku wa da kimna wa jiga ya kona jiga eh to ka zai ji kaza na ga kaza da kaza ke ba waje da same ci bi ya gode wa wala ti a wulu jikiyar bushi yusu na soko ba ya zama ya ji rukuyawa bai zagi hake bogi da da niwa ya zama ya ji rukuyawa wa koga ya zagi wuce ya ya zama ya ji rukuya foto yi enyi yi laji da sauransu da da na wuce ba wato ne masu ke ji rukuya da na wakiyawa sun azikaru ne wa magi waje akida wangi wade da sai sai ci wafe biya biya ramu yi kaja kawai bai hankali a jina suke na guto su mu ko famili wanda kiyaye mu an usman ibn abil asi a asaqafi annahu shaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam usman ibn abil asi saqafi in complain ba alaihi wasallam waji an yaji da hufi da sajin yi na wewu nke tan wuna kan gona munzu aslama tun da kafa nan gada musulunci wani faƙada lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a nufi ta gunga da ya daka aigo lata alallazi ta alamu min jasa jika yadda na ne tawa min na kawo gona wa kulu ga daga bismillahi salatan bismillahi bismillahi bismillah wa kul saba marratin wa mawgazu guta baga a'udhu billahi wa qudratihi min shari ma ajidu aw hadiru a'udhu billahi me ba gangan da tsaki min shari ma ajidu daga shari ne na miye wani wa haziru gangan da ne miye sunone sai ci gangan shari وقعت يازو كتوابا عن جابر An رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قال النبي قال لكل داء دواء باتن دون بجتبي فإذا أصيب دواء الداء أبكي أبكي ba ci daga gumbe ba tun yi na bara a iznillah ga da lafiya da izinin su kai azza wa jalla suna wucin ma ebe ba ga ba ta da wanda ci ya a da gwana ne za a sanin ga illar haram bande ta kuku ko ba a rifna ci maga illar sab ko alhijamatu wal asal aw lazgatin binarin alhijama kafuku wal asal gangani bai fi aw lazgatin binarin wọ́n ẹnẹba ẹgbẹ̀rẹ̀ ẹnẹba náà sí ẹnẹba bànẹ́gá sáni kó bànẹ́gá dúnà kó bànẹ́gá nẹ́gá sun ìmọ̀díkí ànáyán ìmọ̀láàánú gbogbo ẹni pátábàtẹ́ yòó adékẹ́mínẹ̀ ìdí ti gbẹ̀jẹ́ ẹ̀ẹ́lẹ́ẹ̀dí láàgùn náà a ti dáa pọ̀ bà wíṣẹ́ náà èyí rísọ̀n bí ayì ẹ̀yìn irú ti rẹ̀ jí kí ọ gẹ́ẹ̀gán lẹ́dẹ̀gẹ́tìn bí náà ríyàn alkayu ana dai karin magana da larabci gan shi biyan karshen ga ikiyar alkayu ma da kasa shi da ba ta jin manufan a gajikiyar an ya zo fi alkayya ima na kami ji kayya na wa da ce jibezu an asimin kala ja a na jabiru na abdullahi fi ahali na jabiru na abdullahi bi a da zami a da takin jama'a zami a jiri waras ne ta ki harajen bihi aujirahan da ba bagin da ci ma wani complain ya kharajan bihi yando na tiyayi ko ci sun tauna jira? jirahan ko bando na sana kun bona fa ga ma tashtaki kewa complain dai kala ga khara ga kalayya kai shaqaliya na sun taune wuce magaskiya wa shi wala wi fa qala ya gulamu na yawo ya ginna iti ne bi hajjami wa gajo biya ni gani da zane kuka fure faƙala lawan ta hunga ma ta sna'u hajjami ki waji gangani da zane kuka fure wajen ya ba abdullah kala ga inni uridu an ogul uridu an u'allika fi mishjaman ya ga la gube kafin lanku wallahi mai shi kuti ba su ci ma inna zuba ba la yusibu ni jinaju jewi au yusibu ni uzi kuma ewu jikiya ba ga wani ebade e jiniga egbo watan ewu falon mara a tabarrumuhu min zarika kafuna ulegan waji wala dace a ga wannan kalaban inni samitu rasulullah sallallahu da wasallam ya kulu ni wani ya ga inna in na fi shay'in min aduyatikum khairun e eh, gadabu mini eh, miniki cibejo na di alkhairi na fa fi shartati mihjami wa yi <laughs> yau da zo kafaku aw sharbatin min asalin aw sharbatin min asalin ko mafifin yafu aw ladghatin binarin ko ma kayyu yana ba ko qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam gan wa ma uhibbu an aktawiya me wa ga min ji kayya ma ne wa ga min bana wa ga ya ga sun ta mi ko ba ta sa ko mu ce jini Allah ya tsagu na ga zo Allah la ba wani me wa kana ga faja a bin hajjami a cikin lazanin hajjami na bin fasharata hu wuci ku wadda ga yadda wuce da su jakin karin yau a talayin ku faza haba an ma ya jiri ita wuce ne fiye wani wuce halakki ya bayu an jabirin an na umar salamata iftaza na rasulallah sallallahu alaihi wasallam fil ga umu salama in waye zin ya annabi sa sallam ya ce ka ko fa mara annabi sa sallam ba taibata an ya wuci ji abu taiba forogun lawun ku kafo kala ga sibtu annahu qala kana akhaha min ar-radati me ne ga yajuyo yayi zagin ne ga yabi yayo aw gulaman lam yahtalim kuma yaji zakan gina la la jibali jana wọ́n lè zakan gina láti bá ìjà ìgbúlá lọ́gbúdù kú umu salama kíọ kafo ko magana yayye umu salama ya bayan kibono ebe yayo nan gole wọ́n ji zakan ya ga yabo zakan yi wani ta gole wọ́n ji tiyan wọ́n ya zu maharamu ka ẹgbà lánàá tó ju ìjọba ní tó gaskiya fi sabila kai mu yawon ma mu ma de na yi na ụmụ je ndaju ko babu ko na yi doctor ko na mun ebe ụmụ bu ma kuma je ilimin da bai sai medicine ba kuma je gi ụmụ gina da jiya gaskiya wa je da ụmụ ci na juja a a mamudu na ji dogan ifi na complication zamu ci mun ga kan da ci ga ce hadis na ya juja da inda ya kwara ta jin bayani mu ranar jude pat na ajiye zai daidai yan nana amma ga ke zai daidai yan da tafi na wajen wani sukun is the best ko good وعن وايضا قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم تو زاني دكتور لبي أبي بن كعب فقطع منه عرقا وتبع وتبع ينبتي أنا كنبو أصلي عرقو ويكير إيه؟ Eji, ko vein, mana yin mutu da sun tu mutu da mutu baya sun makawa wa alayhi mutu jin kai yi mana mutu baunin na batan a ekoto e, da bice alo bani bice tan za wuri ke ukoya zanwe ci chronic cancer nwe ce lalu bice ko lalu yego ebe ga aga yen na yawo ce lo ga je funa ko bene ko nwe ci koyani breast cancer ló zà ní àyíká jẹjẹ ní kọ́ ẹ̀wọ̀n pé jí nìwọ̀n látọ̀ à. àbí tí ní kọ́ ya ta ngọ́ọ̀lẹ́ wọn ni wọ́n gbẹ̀gbẹ́ náà ní gbẹ̀mí iná láti ìkẹ́lá jẹ́ díndígà dún ìbápòkòbó aṣútú ṣùtà sáàtà àgbẹ̀gbẹ̀ nígbò su àdẹ̀sọ́rọ̀ tẹ́ndẹ́gbẹ̀ kẹrìsìtà tó kọ́ àdìsíkọ̀ ya bẹ̀rẹ̀ ce zagaye zan lafiya bai goyi bai biki da tsaron sai zuje wuya su yi a shaka zamani a nabi ya dai dokta ne ji tibe nan ko ebo lalace na boko arabu yi bai da yi ci gaza a yi zara da tubukanta boko nan èdè àwọn èdè ká mùsùlùmí ìkúgbò kú dáa ti wà bí ṣàyọ̀ dáa ní ẹ̀kí gbé tọ̀wọ́ ti kọ́ nga ci jiyo kashi waga waga la gbako ya da no eh ala na ku ya wala gbako ala ki to gbo ki kanu la gbako ala ji ke tete ya ko amma ya ga te ne dele ci wuce sai gbako la ne ku sa la wala o gbe pe to brain da e operation brain to da kiyaye fakun bi lafin an ibn umara nan nabiya sallallahu sallam kalare daga inna shiddatar umma tsananiyar zafi ita yi sani na kan yawon wani da yi aka min nan daga yasu sai jana gwayo fa'abir duwa bilbaga jihu za a kuli ganuwe wale na ga kaji zaka yi gawa ko bo shi an ya sai lati mu ko yi zuko an asma'a anna kanat tuta bil mar'ati mar'at bil mar'ati al mawuqa daga ba asma'a jan Allah ya zagi mutum da zaga da je ne dai da zafi da ne kaman wani fatal ubi bil ma'a ta jin Allah ne wa dai fatasubu fi jaydiha jajanu je'in wata kunjar inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala anabi gan abri duha bil mai gaji ula afu e gan genu e wa qala ale gaji gan inna ha min fayi jahannama da gan yesu sai jahannama gabu zafin ne biyu asali yan ko za ji ganewa amma ne kwanaki na tun ana biyu da rata rabi Allah wa hannu kawala yau wani alibi ga inna fil habbati sauda shifa min kulli in illa samu ga habbatu sauda wani samu kuma ba san doro da ya samu ya samu mai almautu susu wal habbatu sauda ne habbatu sauda ne ga yi ashuni zo ga habbatu baraka atiyaratu wal fa'alu man ka ka batu sauda na bani ada batu sauda abada batu sauda da ban zan jaji Allah shi ke bagan gani be ko zuwa ne fa wujin yayi ko yi ko yi ne ci aji ke aji ke ngani aji ke bagan ni bi so wanda mato nwa ci jiga waje ci jiga waje abatu sauda sha

atiyaratu wal fa'alu atiyaratu eluce wal fa'alu gangani bi fa'alu jin asali ya fa'alu mai daidai nau'iya kaunaji ko? shampiji either for good or bad ana dole rata radiyallahu anhu qala wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga la adwa ta ku kaza wala safar itikad ne da ide ya ce ya safari ga ya ce safari eh juda ya ce safari eh jiya ya ce ya safari ji kaza ya goyi da dinne ne le gunda safaro na milin da arba ga ne shi ba wa ba ga fe ban larba ya tarkashe safar ga larba ga ne wala hamutu to hamutu bata ne shi da musulunci ba malarabi da ya ce ta shi ma ba da ibilu ta kuni fi ramli kila anabi kila al-ibilu rakun ta kuni fi ramli ka annaha azibaru wa fe da ta tiya jikana wa fe da da wanji wanji wa gari lojo salama salama fa yaji ulba'irul ajrabu rakun na sata yanin wuce a gadabe mana wuce a bebe fẹ́rẹ̀ ìlú kúlù fi àwọn ti gáṣí jẹ bábí ayé fẹ́rẹ̀ ìjẹ̀rí bọ̀ ha wuce ga wuce kula ta yankú labarin kala da ibe famana da awala ya mafa na tsakanin ta nazira mutum na su kwalu ci ta kan da su kwalu ci jikima ci ta wa hannu kala je gabe yau wani a alibi sa sallan yadhkuru hmm. wa daga lafiyarata eluce unda wa ke eluce esizu ko ebayi mewa lozu ko ebayi nige elula niga chi unga adagwalo ni ajile unga adagwati ni a. nga ce lunga da shike mi ma'ana zai yin ba sana agagba ta mi laga awa mi e amma mi ga ci lunga da ziki za wuce ja sai gidiya da mi abu ba ta sai irin na shi da rai da tawaci irin mu gole yin musu ce da ranar miya ga a fiye ratun waje da shekwi kakai wa khairu alif zai da alkhairu gabni ne alfa'alu yaga wangi fila ga ya ce ce ce wa malfaru ya alfano kala ne daga alkalimatu a kalmar wangi ya zama a ahadu ne rami ne ba wani mai wa lójú kó ẹ̀wọ́ ayé ni eh tọ́ sọ̀kwá àzúnjẹ sọ̀kwá àzárkó dẹ́bọ́ sọ̀kwá ẹjú kazan sọ̀kwá yau gile, gan lè ṣe rí da kwa tsoro ne. yore egan wani wani da shiga iya ne na alfaru kuyo an abdullahi ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ali diga shu'umu fi dari wal mar'ati wal faras ashu'umu shu'umi edede ne de da nan wai dan bo umai dan za yo mai dan kichu yole kemi ne mi wai shi sof ne mo wannan kèmí kí èyẹ sọ́ọ̀sì yẹn bàyí bá kèmí ní imi wọ́n èyẹ sọ́ọ̀sì yẹn mọ́wọ́ ní imi wọ́n kí èyẹ sọ́ọ̀sì yẹn bàyí bá kèmí ní píchí wọ́n èyẹ sọ́ọ̀sì yẹn wọ́n kí èyẹ sọ́ọ̀sì yẹn bá wọ́n yá ọkọ́ nga mọ̀lẹ́ ìlú bá wà ń pẹ̀lú láti rá ni wa nẹ́jì grand ní ìlàṣù mi ìlàyí pátẹ́ ìlàdìdì ẹbùn mi bẹ́ẹ̀ ìlàṣù mi bẹ́ẹ̀ náà ń ní wọ́n wa maskalin fasih ko sai jin azkaru dambo dokun da sotu makara biya limra ne gbe ko ni za mi oji tarbiya ga lugwari da ya ne? liman gole shi mu shiga jiki kawa da bunga wala ke abu in zagi wunde yi ne a jini wunde tarbiya wangi in wajen wajen jilbabu wajen jifiya wajen kazan wunde da su yato yaci wala sala wuce kungi wala sala ku yi kini wala mitubu wala kaza dingo yen na bai ne wala mari waya ni ko ko shi ba duware da ku da lamari ne da ku ta lamari su wa fi riwayati anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala nabi la adwa ba ta ku kaza wala fiyarata kiyar rata eluce ko? wanda goma wani nama shi mu fi talatatin amma shi ne zai wuta almaratu alfaras wadda ba nun yin la'aduwa da hannunan man shi gagayen kakayen cin hadisin nan a zai ne babin la'aduwa yi na ba ta yi kuka zaɓe cita a shi wuyan ku yau ko? amma ba da ku kasa wata izini coci kwai ji fahimtu ga malaba da ya goro daga alfiraru minal majizuni ezu bici daga zai zibo zane ibe ba ta yi kuturi na an a ashirin ana bi kada na kane fi wadda ta fi rajulun mu. daga jama'a bani saqiq na shiga ga haji mu ba ya ya nabi na ya ga da ta ci hago da ba ta yi kutu da yi na fara sana ilayhi nabi sallam ni za sallam jitu a rabu ga inna kadi ba ya na ka kika yau ba ya ji A goyani alaji go kuma go to go shirmina limajzumi firaraka min al-asali bici ke mina wai biciya zane ga ba ta yi ne ke mina wai biciya gabanin ebogo sai za ci imani ba sai ci sai za ji tawakkuli ba sai ci amma to sun na ji ground ne na ji ga ji wani alaka ko wani ala riski biya wani wanda ya ji dofe da jiki sai da jan ba an kali ba na gaza ne bi eh to ruwa ne bukata ya ya ji yawa biya fi yawa bu eh yin na so gani ma ji kadara yan baya ji sa ne bi ko la ji ganewa nga malo ga da to litafin fuka hauji a loya wa ganye ji da wani lajin rabiyin yi nan ko? sai ji da wani lajin rabiyin yi ne ma da wani lajin rabiyin ba nan mana aibu shi da wani to ba to yi ni zando ba a jiya nan aibu shi dabo na bu alu sabona aibu shi dabo na ini alu jikinan alu sabona da'ul baras ba ta yi ba ta yi kuturu da juzaru wani aibu yo to ba to yi ni ba ko? ebe ku aibu na gadon bebe ugbo ya alawa jikiyo alawa be flows from the one ko? what next? albaras ba ta yadda ba ta a baji na cici a larun wacan wake nanin wani aibuyin nan if it is there it waƙin waye da'ul karni ba ta yadda guru ɗari ga guru a mai ne ɓane kiyo ba san ne zagi wani dilibin alfara jubo na kanwa shi hanyar gubo na eh hmm. isa bari ne ba kuma wani jaru alfara jiyan zagin nan na kanwa shi hanyar gubo na ba yi a gawa jiji ma yi yi ita ba ya penetrate wani ni yana wani yadda kuka jima wuji ai buyo nan zagin ɗago lajin ganewa abu ba ta yi asaddu alfarajin zagin na ce kunde ya debo ruja mai yanzu ya gida fuka wilo batun na shi shi ya wuce shi ta yadda mai wannan biya abin na wani yagan albaras daga ajuzamu kila cewa gan a cikin yin nan ai buyon gadon bongoya lawa ɗaya ebonin duk kaza ba ciwo especially albarar sunnil ko amma ba ta yi alkarnu da yin asabi da yin imini da yin kaza kaza wani unji ya ga yanku kaza goya amma wanga ɗaya eh mun da ci mini ɗaya eh mu ya yawo defeat bukatan shawawo ko ko ya ji fahimta ba ya kafin lona ɗaya da ibi ac ga ala jama'a jiya kawo kuma da hankali mu don da annabi ga za a juwa shi da nawa ga nawa alkahanatu ya alkahanatu ẹba tún an aisha da kwanaki da na shagan kotu ya zanga ce zai ce innal kohana kanu ya haddisa na bishai zai je san banin aja sai ba da yi da yanda ke fan da jidu haka yake ne wani lajin ga wani lajin wani lajin gaskiya qala ali bi tilka al kalimatu al haqqi tilka al kalimatu al haqqu gaskiya wuce yaqtafu hal jinniyu na jinnu hadu da yiwo sama wani fayyar kazifu ha fi uzni waliyi mujalo ce gutu bayan zanen wani na mana wani wani bi da fi a ata kazi ba Eh, eh, ba sarki na zuku wuce a zuga mana shi cikin gadi ga mana shi tun nan zuki ake gaskiya ni na na zuku un ga gaba ne ka kuno gabe ne gaskiya na ya ji na eh eh boy eh ba yo ki ma tare eh ga ni to dari ne ke ba ta wuce ta zuku ba wanda nan <laughs> eh mulle ba to hashi malam mai gobe da nisa ya san ji eh Eh, ẹ̀sán jẹ́ ya ẹni ọ̀fẹ́ wá gúdẹgbá ní ìyàjọ́ wẹ́ àlúkà fún mú ṣe عن عبد بن عباس رضي الله عنه قال واخبرني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار فبعدين جميع صحابه يعني صلى الله عليه وسلم ومن الانصار جميع من الاباري انهم بينما هم جلوس ليله مع ليله مع رسول الله نا يافي بيشين دوشي تنببي النبي صلى الله عليه وسلم من رمي بنجم فاستنار a ce tsangin doci ma'ana tsangin doci kiya ma'ana a nan da su daga sama ko wuci ya na gwangani ne faƙali da mulamin sa san muga ma za kuntum na fi jahiliya kiyaye ce ga zamani jahiliya izaru ne a ya da haka ce yi nan قالوا صحابه جنا الله ورسوله عالم الله بتشين قد يقول كنا نقول يا لسه ولد الليل رجل عظيم ومات رجل عظيم يشين أما زبادين تكون shi nan neman. فبعد يقول له جهاد فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فإنها لا يرمى بها ece na na limauti a hadin wala hayati. hayatihi ewa da li za ce ko ebe rayuwa za mu cewa walakin rabbuna tabaraka smuhu wa ta'ala amma sai ci na wacin ma zabe nan idza qada amran in ga yin da gaji hamalatul mala'ika ne je la al'ada shi nan aja sai tasbiya wato masu thumma a ahadu samai allazi allazi hu ne shi sama da lamin to na ta da ni tasbihi hatta bloga tasbihu a zai samai duniya har tasbihu wa tun bayan zai yi shi sama yi jona mala'ika ne fito yi jona kuma ka allazina ya nuna hamadatul arshi na jelani malaka ne hamadatul arshi na da zuma mana tagagar ma za kala rabukum ki sai ya ga fayuk biro na hun ma za kala ta yi labari yana ganin kala fayatta fayatta fayatta zira ba da alisamawa bazan a suna fi sama ta sai yawanci labari a tabbin alkabar wa zai sama duniya a sama duniya har labara sun sama yi janna fata ta fi jinnu a san bu jami ca yi ca ga wucewo fayyarku zai funa ila auliya ihi a ci gala da asa ya ko a ce tuzumi ne wayar mu na bi a ca ce wuce ya gaci wani wuce na ca ne ya da ya cile ake ne zorin fama jahu biya lawo ne fa wa haƙun ina ga da shi kin biyoyi ya ce ke min wuyi nona ni gaskiya walakin nan yi farri ku na fi waya zudu ya kalifu na fi a mai zu ga na fi wabe waya zudu na mai na shi gadon eh. hukumu man ata arrafin hukuncin da na gano ba ne jina ginin an safiyata an ba su a zuwa jinnabi da ba su safiya da ba sa shi ne ya ne sa su mai gida ne diga man a ta arrafan an galo bai zame jina ginin fasta alahu an shayin ci duga yin doki na lantuk tukbal lahu salatun a go sallan nan arba'i na latan fushi ba to gama babu sai ki burge na ji suna rai zai ji masu bane maza a ɗe na ji suna sai ki bugi da ilimi gari bore zai ji sun bane ga a ɗe ilimi yan kiyo gaibu sai ki bugi zai na gbada kuma wawar yore zai sun bane ga a ji kiyo hmm? ajiwo ba ta yin na shi sai daga mitu da su kore umar laimani da jadini zai gani a tsara da kiyaye fasa libar katilin hayati wuyan tewaji an salimi an abiyi an abdullahi ibn umara kada sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya amri bi wana ni ga ji forgale shi a yawuna ya kulu ani ba ji uktul alhayat ya ga ya wajhu wal kilabi gangari be ya shi wa uktul za atufayataini shi ji ga ji ya wani ga ji tanzo ga ji poetu ku wannan من غنب الأبتر بسم تفينهما ينسمسان البصرة يقول وعي النجي لا تعني ويسقطان الحبالة أما الجوايا الجوايا لا لا جوايا ni da fi na dai wango to nuga ila ni to ko kan wai da wani wuga ya yiri beti na dabi ya wando ci nan kun ga jani ni wani ga yadda ci ga yadda sun wani yana otu ga yadda yadda kun ga asu ne zaye ya zaun jira ku yau ko dẹ́fi dẹ́fi oúnjẹ tó wọ́n ìfẹ̀gẹ́ ìjàkú olùfàájú kààlà sáàlì mún sáàlì ga kààlà abúláàbí umar gan su ruku hayyatan araha illa katartuha ga wuje wa zuwa nun gale ni waju fa baina ana utaridu hayyatan yawman ci wuje be shi wuje be yawa ngoci min zawati buyuti min yawa da je cin bona marra bi zaid ibn al-khattab aw abu lubaba zaid ibn al-khattab ko abu lubaba ci gonga wa ana talibu aw mafiyanyu fa qala malan ya abdullah ga jikin ne ya wa abdullah ibn umar fa qultu wa jiga inna rasulullahi amara bi qatlihinna a kika ni bi forga ta lewa ja wure qala ga inna rasulallahi lalle a nabi sallam kan naha an zawa ci da buyoci yawa na je sin boye mi tsujinin a nabi ke kana a wuncin ko da ji ganewa ga malla yake da bukata ya kafin a dabu a da manzu mutum sil adab ibn abdul kawai جيري مختصر من هذا القاصدين ابن قدامة المقدسي كاتيري تاش وانتي جاستالي دي كلمي وانزو دي جير انزو قوترونو ẹwọ́ kí ibò wọ́n yàzà ilì ní etí àdáàbò ẹgbẹ́ zikini ìdínú ẹ̀kí ọ̀sánàrí kọ́ àdáàbò ṣàríyà ibn muflih alhambali yawa gargaji ta azu daga bani da fa wuta ka cayi gawaye ne ga wani kiyo an na fi in kada ebonin rashin kula bai wairin na shi bai man wake ma problem nan goyin wowa na waga wi fe case nan goyin lowu na kowun wa fe case annafi qala kana ibn umar yaqtul alhayat kullahunna na ibn umar yawa duwa na wani na wani hatta na abu lubaba har abu lubaba ci ga gan muna abdul munzir al-badri anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kida alaihi wasallam naha an qatl hayatil buyuti yawa an dan bana ne na ne an abu sa'id da ba abu sa'id annahu dakhala ala abi sa'id al-khudri kidan ga dai ba abu sa'id al-khudri fi baiti da yubana qala fa jaddu yusalli mutu tun fi ta fajalastu antaziruhu hatta yaqdi salatahu mutu fi kari mulasal mulasal jama'a sallah bizo fasamitu tarikan fi aradini fi arajina fi nahiyatil baiti mo ci wani dai ngo ce sansan ngo jana ko goye bayan san baraka san gere yo iri ene sabe wu ate la foja iri doje doje se gi dembo ere ku yi te gi ni ona o gun ni won falsafatu wuce cangale fa'iza a hayyatu a shewa don fowar sabutu ne a tulaha wuce da gina wazu fa'a shara ilayya an ajilis fadda nastu wuce shara a gaji fedu wuce fedu fallan man sarrafa kakuna abu sai jiji sallabuna a shara ila baitin fidari abu sai ji shara lo emin da ci kullu katan da ce yin fakala tara da bai go ne min ne ko le katan ne fakultu na mi ga e fakala ga kala fi fatan minna hadisu ahli min ursin ade ba rufu no ci dabu arushi on ja waji woro san kai kala fakharajna ma'a rasulillah ita ita ya jali sa sallami ila al-khandaq da khandaq فكان ذلك الفتى يستعذين رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنصاف النهار بأنصاف النهار wanda ka kuna ko zo kan na wuce ba na ga mu madina gobanin ba rufu wuce ci waye zini bi anabi waje waye zini bi anabi bi an sa tin nare ta da iyayu fatta azanahu yau mu ji wani ne da alibi fulmi shi faka da rasulullah alibi za a san ta gunan kun alaika haka a makamiyola sai ni a sha alaika kurai zata ya gwanin mai suna yawa banu ku yau jan banu kurai da ya wani a ta kowa kwa a dojin rauni ma fa a kazar rajulu silahahu fa kaza rajulu silahu zabayu jaka makanu lako sun maraja ja ta badami sai zamratu bainal babain qaimatun wuci da sun yi zaju bainal babain yu yu gitakani ko gubo qaimatun yi dibaro fa ahwa ila ya rumha ni yasu ana hadiji wuca ẹ̀pà Na kí á na? àjíjí náà náà àfi irú náà ọgbẹ́ fáàfáà bọ́tù kẹrì ló pín ẹgbẹ̀lá kí ẹ́ inú mi rẹ̀ bí àfihàn ni a àjíjí mi rẹ̀ lò ọgbẹ́ náà jú náà wọ́n ni kí láì mú ìṣàṣílẹ̀ yẹn wọ́n mọ́ sí bá jẹ́ àtọ́ọ̀lá yẹn inú ilé jíde buhari sáré ṣe ilé kàlà wọn ti gan ko? kó abèjì ka di ẹgbẹ̀lá náà faƙarar imuce gan afuf alaikaru haka agwa sun ẹgbọ́ ọdọ́dọ́ wọ́n kò lè bẹ́ta ọlọ́gbọ́n ọdún bó hàtà tàndúrà mọ́lẹ̀bí àkàrẹ́dẹ̀ ní oṣù oṣù olékílámìtà ti yàn bó fọ́dàkálà ọ̀jágadan fẹ́ìzàbí hayyatin azima ẹwà òtú kókó dana muntawiyatin alẹ́fìrashin wọn kà kòtòjú ta fa'ahawa ilaiha da rumhi fanta zama halihi in ci zuwa da duk wanne ganci sun makaraja in catiya faraka zaun fi dari fattara bat alegi cushi gimbo fama ya dire ayyuma kan asra mautai ƙunƙya zai da na su bayan alhayyatu an amir fita kai ba rufu shi ewan na sami ga gube tuja amma wai wannan jike wai wannan zuyen wunde zuyen felu jija a wade wala jike yan ewala tuwa ba rufu na so efe jike efe juma zai kayin to kwewa kayin to ko ba rufu na kayin to ki jinsu sun ba rufu na biya hau uwe wannan faji ina ila rasulillah ita da ba alaihi sallam fa zakarna zalika lahu ita ga na tuye ya nabi wa kunna ita ga nabi udullah an yi da na nabi ba su kwa ba su kula ba rufin nu da rayi yayi fa qala tafsiru li sahibikum e ba ga fara ya giyan na ci da nan sun makara da wata inna bil madinati jinnan jannu da mu da madina nan kadi aslamu na jihar musulunci na to idza ra'aytum minhum shay'an ya gane yanda ce mini abu fa'azimuhu salasata ayyami ya gaji yayi zini ya wa ya ejiyato eji zini ga ala zufu guta fa in badalakum ba'da zalika zuma fa guta wuce ya gabe duye bi fa kutu ya gaji fa inna ma wa shaytanu shaytan وفي رواية عنه قال قال رسول الله قال إن إبساسنه إن لهذه البيوت أوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحل فحل جعلها ثلاثا عن إن والسلام وقت أمين نجي أجي نجي دورا يقول إما أنا أجي ونجي ذات بوجي جنجينا يقال لي يمين هو يقال لي جيزني فوتا فإن ذهب هو قد وإلا كون ولا ما فوتلو غادي يوفينه كافر وقال له عليه الصلاة والسلام تيانا إذا أبو غادي دا فلسنو صاحبكم زباتين ابن غادي يدوسو استهباب قتل الوضع مستعد يوني زعو مالي لجنة بيغان كي يفعل مكان تكتان باشي كما يجاجع دي بياني النسو كاشي máa ilé yìí wúlé jí o ní ládá ansáàdì dẹ̀bàsáàdù annan nabiya sallam amara bi katilin wazabi a sallam kunji foro ga ahu ma lile wasan ma fuwa istika wadda ne ma lile na eh kiwi yi na bọ́nà agágbẹ̀ ẹ̀ndò ti pín fẹ̀yìntà ní bi la láàájú láyọ̀ tí wà sí yìí náà ẹ̀ àṣẹ́ òdí fẹ̀yìntà wọn nínú amara bi katli wazari anabi ji foro ga mali malileji wasan ma'u fuwai sikan anabi ci ga fuwai sikoyo an abiyura na radiyallahu anhu qala ga anabi sa sallam ga man katala wazagan hau mali malileji na fi awwali darbatin etin yanu don yanzu nina kutibat mi atu hasana a kala da shi sun wafi saniyati duna zalika waga dun ya ci agun zugu ba lada na waje na agun shi suliya wafi tsari tati duna zalika waga dun ya ci agun ya tati suna lada na waje na sun wa e an abdullahi ibn umar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بقى امرأة في هرة أدن عذابا danyo hatta ma ta jari zagi su fada halatta ha annaru har yin zagin na danin layi ya ta mata uya da hatta ma ta jari dangin nasu ko fada halatta ha annaru yin zagin na cima dane ya bu dangin nasu don wata ubonin layi ya ta mata uya dangin ne ya wasa kata mai yufiya hatta iza haba sata bane lagina lagina gogi kini wallahi ya tara kata mun dangigwa ta kula min hashash min hashash albi na dangiya da gidagan tsagoyan kimbona na gayi zai je be dangiya da kiwa ga zan da nan ye panu an ce panu yulawa gobe a nan gigiya ko ne da gila shi dan ce panu yi ko e pa bi wai kaaba ko me ci ya magu kan uke jinin mu to ga be ne bi ce tapo ko yi me do ja wu ti ha wale ne di ti an ndi de dia e da ga jin zanja za ba li wa zanja tu ci dana ki wa ga ze ji zanja za ba li zanja tu ci ba to e bo ne to bo yu ga za ba za ba gu ba ni ranar zanen ko gwamnati ya kuku yawon gratuity da ne wai feshe yi da nan bayyaya wani ko yawon gratuity da feshe yi wajen giya hmm? wala yawa har wata har wato zinwo ẹ̀dàdẹ́nà yawon gratuity da ya wai feshe yi wọ́lá àwọn àwúdé wa ní ẹwà méjì láwú wa bukata ìyájú àsìbìtì ní mọ̀ yìí ìní facebook ẹgbẹ̀ ẹgbẹ́ tí owó lè jáde ààrẹ mẹ́sùmárì ní àtúnlíwọ̀n èdè ìgbẹ́ ọ́fíìsì ti fẹ́ kàwọn ti gbé ti fẹ́ ti fẹ́ ṣàwọ́ yìí lánà tọ́kọ́ ya ẹ̀gàn náà Eh, an ga somali, lita somali yo, dole ya yi da somali. Ma yi da bihil abdu wal yi wuji da yana yi wuji An abi rarata rabi Allah wa anu anna sallallahu alaihi wa sallama kala. Anabi gan la ya kulan na aha dukun abudi wa amaci zanduwa mine ba da gara ga abudi wuce ne zagi ko amaci ko wuce ne zagi ma kullukun abidullahi fata wuce su kula yau wa kullu ne ima ima'ullah ni zagi ne fata wuce su kwa yau walakin ya kulgulani wa ce. waje ya ga gitun baki da gitun yin zagi wafata ya fata ti ko yi kata ne baki ko yi kata ne zagi wa fi riwaya tin hanu riwaya lokacin magan la yakul abdi sayyidi maulaya wujuga gan dagu gan maulaya man fa'in na maulakun allahu azawajal hukumun la'ib da shiri hukuncin ya yanzu zuwan bin da yan nardashiro cacen lidoji yawo ci shi ko ana bi buraida An annan nabiya sa sallan kala da bigan man la'iba da shiri. sani ga su zugan da shiri na faka an anna ma sabaga yada hu hufi lahan ya khinzirin to a gaza na lagwa lagwa na ka ya kuto wadan gigan da ya juyi na yau ne ko e zo ne ga abu ne na soja alaka gangani da ewe na e wajen na da alaka mai gina ewe na ebe na e nau'in ya kuma ruru la ta kula amwalakum bainakum bil batil hukumur ru'ya hukunci ne ana bi qatalata an an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala

umu ba ta riga da ba su kullu bai shaitan la ta dudu ya dole ya no wani wa lagu suwa wannan ne zai yawa kashi wannan ne wa zaya wannan ne zai yi gobe wannan ne zai dukiya ku wannan ne kazan kazan wannan ne zamu je yau wai biki ko batan ne shi wani ga sani ko ta santu je isti'aza la mi cinye bikin da ni daga dalilin la ta duru wala ya biya a ahadan wa ma ya zando labari ma fa in ra'abu ya hasanatan wa ma je na wangiye falibashir na ya zaɓi bushara wala yi ɓir illa mai yashibu wa mugai labarin ciya zama sai zane oge wani an jabiri an rasu da yasa sun da ma'an da wuka da wuka izara ahadu minku ahadu kuma rubuya ina ga ta mini ya ci nana ya karauwa yin nana wani wani nabonin fali ya fi suk an ya tsari yi salasai sani gajin wani mai cini guda kafa yan gwafin zubuta wani yasta iz billahi min ash-shaytani salatan ta batali de sokolo bai shaytan da guta wani ya yasta hawan an jambi allazi kana alayhi umradi kafanu le tinan laushe ba gwalo bo le tsaje da gwa kanga gwa bo le tsaje da gwa kanga uyo go bebe liwa ye dai ni bolo bolo ne za dilo bayan yaman ci guba banin ana bi rayra radiyallahu anhu qala Kaana ra ya ra sunan mahi. Sabayi yi ne cikin k'i ye Muna hakun na su, min su ne sun ruba. Ziji, ta ganin cɛ, a yi bolo-bolo ya gan. Ka na ga umuka ne mai, sun ma umuka ne ne ne, sun ma ne ne ne, sun ma umuka su ne ne ne, ban Abdullahi, Abdullahi bin قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في جهاري دعوت هو وعيد بن جانبي يعني وجيز من أولوج جهاري فقال عليك لا حي والداك ما يمنشو جيد نبو قال نعم قال عليك ففيه ما فجاهي da ba wa zoji bolo-bolo biyayi wajen dadin zai ji jihadi yamanci ya waje a tuwatu lo kanu di lemba ya ce ta nan wa jewo wa ya wa ga tiya wa waye dunya ga latuma ga ja to ma ga ja mutunci ma sa mutunci ya lo tunci ya ba duwa ya ba zo ba giya ba ya ga su ku fadi yi ko Ana mawa an abi rayra radiyallahu a qala qala a sallar sallallahu alaihi wasallam sun ma thumma radima sun ma radima anfu eh zanna ta jikana eh zanna ta jikana eh zanna ta jikana imana zanna ji hasara zanna ji hasara zanna ji hasara zanna ba kila man ya rasulullahi a ga zuriya su ce sai ce kala ne daga man adraka walidai inda kibari sannan kada kun bi yamanci ka ku yamanci wa wacani na ahaduhuma zaini min abu Auki kilayhi ma kula guba ba summa lam yadkhul aljanna wa ci magana aljanna ba nan an abdullahi ibn umara anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ga abarul birri bolo bolo بلو بلو بلو bolo ne an yasila rajulu wudda abihi ya zaga ji gun ya zanaji zanaji zawaci ne mai ya baba ya baba wani mana annabi ga iya masoyi ne mai wa jina sai gun yayi sai sani sai yayi da mutunci sai yayi da daraja تفسير البر والإثم تفسير فصل يا البر لمن بين الإثم فصل بلو بلو لمن بين عن النواس بن سمعان الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم إن نبي يا البر يا الإثم فقال نبي يا البر غصن لخلك إن يا البر نغاية بيا وأنجو والإثم ليتما ma haka fi nafsika nga riga ke da kiji ne gbe fi sadrika nga riga kike da kiji ne gbe obo wa karita ya tsali na nasu men da fone ka shabi na so insha Allah ta'ala ga ka fi ya wannan wani gaji daidai na sai sha laduya wani mai gacin bicina sai ce fadi subhanaka allahumma bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh